a yau daren asabar ne muke karatun nan daren sha biyar kenan ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wanda daidai da sha takwas ga watan februari shekara ta dubu biyu muna yin bayanai ne a takaice game da siffar hajji da umra bayan da muka gabatar da nasihohi da kuma muka fara shiga bayanai akan umra sai lokaci ya ƙure mana a kasar na farko wannan shine jeren giyar kasar na biyu daga cikin waɗannan kasusuwa sai mu ce dama dai muka ce kai mutumin yammacin afirka sunan miƙatinka aljuhufa aljuhufa asalin juhufa ɗin ƙauye ne wanda maguzawa suke zaune daga baya Allah maɗaukakin sarki ya mai da wannan ƙauye alheri suka musulunta har ya zama miƙati daga cikin miƙatin musulmi to muka ce amma halin yadda rayuwa take yau da kullum ta sa ruwa ya haɗe wannan ainihin ƙauye sai ya zan yanzu kai mutumin yammacin afirka aka ɗauke ka kana da ɗayan abu biyu ɗayan abu biyu ɗin nan shine daidai gare ka ko dai ka ɗauki haramarka a saman jirgi to wannan bayanin muka fara to muka ce ana cikin tafiya a jirgin sama idan aka zo daidai inda za ka ɗauki harama sai kai labbai ka umratan Allah na amsa kiranka game da umra yanzu kaga kana nufin abin da zaka tafi kai yanzu kenan Allah na amsa kiranka game da umra to zuciyarka ta faɗi haka zuciyarka ta kaddara haka yanzu bakinka yana amsa kiran da Allah ya maka ne kamar ka ce Allah gani na zo na amsa kira to daga nan sai ka ci gaba da labbaik Allahumma labbaik talbiya kenan ko kuma ka ci gaba da kabbara tare da hamdala irin yadda ake a idi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahil alhamdu تو لبیک اللہم لبیک لبیک ذل فوا ɗayan abu biyu kenan shine kai talbiyar ka ka ainihin eh, ka a saman jirgin sama in ka so kuma ka iya haɗa harama umrarka da hajji ka ce labbaika umratan mutamatti'an biha ila alhajji Allah na ara daga baya zan zo in yi aikin hajji to daga nan sai ka ci gaba da talbiyarka labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik wannan talbiya jama'a ba a yin ta a jama'a abinda nake nufi da jama'a kar ku haɗa kai duk kuna yi da murya ɗaya لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك daga cikin ainihin mahajjata ko masu umra kowa ana so ne yayi nashi da kanshi kuma an so ka da ka ɗaga muryar ka gwargwado amma ba ka ɗaga murya yadda kai baka yi a tsanaki ba kai baka bar wasu sun yi ba ya kamata mutane su gane da aka ce ana son a yi talbiya a bayyane a ɗaga murya ba ɗaga murya ba kai labbaik Allahumma labbaik duk ka cushe cikin jirgin ba a jin na kowa sai naka a'a kaga zaka cutar da wasu kenan kar kuma ka rinka yi kamar ba ka yi kar kuma a samu wani guda ɗaya a ce shi zai rinka baku kuna yi a'a kowa ya nashi sannan addinin musulunci yana da sauƙi in ana cikin tafiya din nan an ɗauko ka daga Kano ko daga Yola ko daga Sokoto ko daga Kaduna ko daga ina ne filin jirgin sama kafin a kai Saudi Arabia mai yiwa za a kai awa hudu ko makamancin haka mai yiwa za ka ji gajiya da bacci to za ka iya kashin shingida ka ɗan kwanta amma ka sani idan har ka riga ka fara talbiyan nan in ka ɗauki harama to ko da baka dan kashin gide to ba da maka jawo mayafi ka rufe kanka alhaji namiji baya rufe kanshi ku kiyaye takalmi kuma in zai sa kai ya sa takalmin da yake zai rufe mishi idan kafa Alhaji ya mace za ta ɗauki harama ne da waɗannan sutura nata wanda ta saba zuwa sallah ko ta saba zuwa masallaci ko ta saba fita da hijabi da ainihin wato doguwar taguwa sai dai za ta ainihin bar fuskarta da tafukan hannayenta a buɗe ko da ɗabi'arta ce da can tana barin fuskarta tana lullube ta tana sa niƙabi tana rufe fuskarta ta bar iya idanunta to in za ta yi hajji ko umara a nan za ta buɗe fuskarta za ta ainihin wato cire safar hannu sai dai aka ce in ta zo inda ya zama akwai taron maza to babu laifi a nan dan ta rufe fuskarta gwargwadon yadda za ta wuce waɗannan mazaje jama'a su gane wannan don haka matakinka na farko kenan an ɗauke ka daga filin jirgin sama da haramarka kayan haramarka ta ɗaukan niyya a saman jirgi ana sauke ka a jidda sai ka wuce makka kana zuwa makka kawai sai ka je ka fara ibada ka za mu bayyana wannan hanya ta biyu idan ka san cewa daga nan in an ɗauke ku za a aje ku a jidda daga jidda za ku ji ta madina to in ka so ka iya shiga jirgin sama da kayanka na yau da kullum taguwarka da wando ko babban riga da 'ya ciki da wando idan aka isa jidda daga jidda aka kwashe ku aka tafi da ku madina to yanzu kai ka zama hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna kai yanzu ba dan madina bane amma hukuncin ka ya zama ka zama kamar mutumin madina zaka dauki haramaka kenan daga ainihin zulhulaifa a ali inda manzon Allah ya dauki harama gari ne kamar a ce bayan garin madina tafiya ce za a yi ta 'yan mintuna kaɗan sai a je in ka so ka bari in ka je kofar masallacin duk abin da kake so na harami za ka iya samu akwai yadin harami a wurin ɗinkakke akwai duk abin da za ka yi akwai masallaci akwai wurin wanka akwai wurin kewayen fitsari ko tsugunan ba haya ko duk abin da kake so kai za ka iya yi a wannan wurin don haka kaka tsananta wa kanka cewa sai bari ka siya daga nan a'a ko daga ina ne in ka je can wurin da ake ɗaukan harama za ka samu to in ka je nan zulhulaifa sai ka shiga kai wanka wankan ɗaukan harama kamar wankan janaba ake yin shi za ka wanke jikinka duk da yadda ka sani ka shafa turare a jikinka ka shafa turare a jikin haraminka abin da yasa saboda kaga da yawa za ka dan kwana biyu kafin ka cire wannan kaya to kai ya zama ka je kana ta ainihin wato eh, warin dauda jiki da makamantansu don haka aka so maka shafa turare annabi ya shafa aisha ta ce ta shafa mishi har aka da kuma sauran ɓangarorin jiki ka je ka yi sallah raka'a biyu to wannan sallah raka'a biyu za ka ainihin aka shiga mota sai ka bari mota ta fara tafiya to shi kenan sai ka fara labbaik Allahumma labbaik bayan ka ce labbaika umratan ko labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj to mota na fara tafiya sai ka fara labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wannan haka ake so kai har ku isa garin Makka to tafiya ce doguwa gaskiya daga Madina zuwa Makka tafiya ce wadda yake ta kai kwatankwacin awa takwas ko tara ko goma tare da cewa motocin su lafiyayyu ne titunan su lafiyayyu ne amma tafiya ce mai nisa ba kuma komai ke tsara taimakawa wajen jinkiri ba saboda suna da tashoshi da suke tsayawa a ci abinci a huta a yi sallah tafiya ce suke ta natsuwa a ƙarƙashin haka in aka isa ƙasar makka in kana da alwala sai ka wuce ka'aba in baka da alwala ka je ka yi alwala in ka samu masauki shi kenan waɗannan kuma matsaloli ne kai da hukuma alhazai ko makamancin haka amma dai mu yanzu siffanta aikin haji ko umra shine abin da muke amman kai mutumin yammacin afirka in za ka shiga ka'aba ka shiga ta ƙofa ta saba'in da tara ita ce kofar sarki fahad babul malik fahad ita ce namba 79 ƙofa ta saba'in da tara abin da ya sa wannan ƙofar in ka shige ta za ka fi fahimtar ka'aba yadda ya kamata domin dama kai mutumin yammacin afirka ka'aba tana gaban ka ne to in ka shiga ta wannan kofar sai ya zama kana shiga sai ka zan ka tasa ka'aba a gaban ka wato ka shiga ta yamma kenan ta inda ka zo ta nan ka shiga sai zama ka shiga kana mai kallon bayan ka'aba to in ka shiga kana mai kallon bayan ka'aba tunda da alwalarka to yanzu mayafinka sai ka canza shi ku duba daga ka lullube dukkan kafadunka sai ka canza bangaren dama sai ka juyo shi ta ƙasa sai a ga ka ta dama kenan amma bangaren hagu yana nan a rufe to kwankwason farko da zaka tunkara na Ka'aba shi ake kira rukunul yamani al rukunul yamani wannan baka da harka da shi tukuna yanzu shine ainihin kwanar Ka'aba wadda take ainihin yamma maso arewa yamma maso kudu afwan yamma maso kudu to sai ka wuce sai zama ka'aba tana hagu gare ka kenan in ka shigo ta ta baya ka'aba ta zan tana hagu gare ka to wuce wannan kwana ta farko to kwana ta biyu ita ce ake kira al الحجر aswad tsar wannan ko sumbanta wannan dutse sunna ce, wannan shari'ar musulunci ita ta ce a yi ba dan ana bauta wa dutsen ba sai na umar shi yasa da ya zo zai yi sai ya ce kai dutse na san dutse ne sai baka cutarwa baka amfanarwa ba dan na gama zan Allah na tsotsar ka ba ba abin da ya gama ni da kai ya kamata a gane wannan ba mama ake sha ba kamar da wasu ke karya su ce wallahi maman da daɗi ma ƙarya ne wannan dutse ne jama'a ku kiyaye wuri ne wanda yake mutane sun san albarkashi don haka akwai cincirundo muna baka shawara in ka je ka samu ba cincirundo ka je ka ainihin sumbance shi an ja layi tun daga gindin wannan ainihin kwana har zuwa kwanar ginin da ya kewaye ka'aba wancan to ko dai ka nuna shi da hannu ko ka samu wata sanda ka nuna shi in kuma kana kusa da shi bai yiwu ka tsotsa ba to sai ka iya shafar shi da hannunka na dama duk da hannun dama ake wannan dan haka ku duba yanzu ko ka tsotse shi haka in haka bai yiwu ba ka shafe shi da hannun dama in haka bai yiwu ba ka nuna shi da hannun dama idan tsotsar kai ko shafawar kai ko nunawar kai da hannu ko da sanda sai ka ce Allahu akbar mun gane to shi kenan sai ka fara kewaya. Wato kewayawar da za ka yi guda uku za ka yi ta cikin sassarfa ne kai ba gudu ba kai ba tafiya sannu sannu ba kuma kai ka wuce sauri ka wuce sauri baka kai gudu ba to wani lokacin zai zan akwai cikowar jama'a cikowar jama'an nan ba za ta baka damar ka samu damar yin sassarfan nan ba to aka ce sai dai ka dan rinka jijjiga jikinka dai haka kamar bai dan yin practice irin na yan kwallo fa kwallo eh, eh, kama aka ce kamar dai kana dan jijjiga jiki dai a ɗaya san kana dan motsi dai haka kar kawai ka tsaya saga laulau sai dai a ingiza ka ai baya da kai haka kamar tsohuwar mota ka fahimta idan kana kewaya wannan zaka iya talbiya kana kewayawa kana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata to shi tawafi shar'i na farko dai sai da alwala ake yin shi kamar sallah ce amma kuma ana iya yin magana wadda ta kama misali kana cikin kewayawa sai ka ga abokinka a ah, alhaji an iso lafiya lafiya assalamu alaikum kaza kaza kaza to Allah ya karba mana to shikenan sai an jima labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik babu laifi kai haka zaka saki hannunka ba wai sai ka runguma hannu kamar kana kabalin sallah jama'a mun gane wannan idan baka yi talbiya ba zaka iya karatun qur'ani وسورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم كان كيوا كان الحمد لله رب العالمين كو إذا وقعت الواقعة كو إذا زلزلت الأرض كو أبن دي سوقك ما كان كراتون قرآن أكا ما دبك إيا باب لي في كريك للتاتي كان كلم الدعاء تتلبير كو كان كلم آية القرآن كو سورة كان كرمتاوا أتناكي دبك لي في بإنك هكا جماعة من قانو أننا نكيو in ka kewaya ka kewaya ka kewaya na ɗaya ɗin nan to za ka zo daidai wancan rukunin yamani da nake gaya maka shine in ka zo yamma maso arewa da ka'aba wannan kwanar ita ake kira a rukunin yamani ita shafawa kawai ake haka da hannun dama in baka samu damar shafawa ba ba a nunawa ba a wata addu'a a'a in dai ka samu dama ka shafa haka da hannun dama in baka samu ba wuce kawai shikenan ita ba a komai to amma daga wannan rukunin yamani zuwa kuma ka dawo hajar al-aswad to addu'a ka ta canza ko ma wace iri kake ko talbiya ko kabbara ko karatu ko salati ko tasbihi ko hamdala kana zuwa rukunin yamani sai ka canza ka koma kana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ana so ka yi akalla kafa uku kafin ka zo nan rukunin yamani na hajar al-aswad daga rukunin yamani zuwa hajar al-aswad to daga rukunin yamani zuwa hajar al-aswad din nan in kai rabbana atina kafa uku mun gane to shi kenan ka zo hajar aswad to ɗawafinka ɗaya ya cika kenan to za ka yi haka so uku a cikin wannan sassarfa idan kai wannan so uku to kuma sai zama kana kewaye ka'aba da tafiya ta yau da kullum sai ka da tafiya ta yau da kullum amma dai duk addu'o'in da ka san an yi din nan a na farko haka za ka yi idan ka gama wannan ka gama abin da ake kira tawaful qudum wato kamar masallaci ne in ka shigo ka yi tahiyatul masjidi gaisuwar masallaci da ake cewa to yanzu kamar kayi ainihin tahiyatul masjidi kenan kayi tawaful qudum wato tawafin isowa lafiya jama'a mun gane wannan da kyau idan ka gama wannan tawafi to in ka taho gabas da Ka'aba gabas da Ka'aba in ka kallo yamma kenan ka tasa Ka'aba a gaba to ga abubuwan da zaka tasa a gaba kamar haka dama da kai kaɗan tunda kana kallon yamma ne dama da kai ga hagu da ka'aba kenan daga saitin ka'aba amma daga ɓangaren dama da kai za ka ga wani gini mai tudu da wani gilashi ya kewaye haka to nan ne ake kira maqamu ibrahima wani dutse ne da annabi ibrahim ya tsaya yayi addu'a Allah ya sa wa wurin albarka kafafuwan annabi ibrahim suka fito a wurin dutse ka san girma yake saboda haka wurin da kafafuwa nan da yatsu da komai amma dutse ne haka zaka leƙa zaka iya ganin shi a cikin gilashi wannan shi ake kira maqamu ibrahim Allah ya ambace shi a cikin alqur'ani wattakhidhu min maqami ibrahim musalla Allah ya ce ku dauki maqam albarka to maqamu ibrahim kenan sannan hagu gare ka kuma wato ya zama dama da ita ka'aba to ga kofar ka'aba nan zaka gani to tsakanin kofar ka'aba da hajarul aswad akwai wani dan wuri dan tazara yar karama haka tsakanin daga hagu da kai kenan in kana kallon ka'aba ta gabas sai ka ga dan wani wuri nan dan karami wannan wuri shi ake kira daga ginin ka'aba ne wuri ne kawai ba wani gini ne daban ba a jikin ka'aba ne ga kofar ta multazam wannan wuri ne wajen karɓan du'a'i in ka samu sarari ka tsaya kai addu'a wurin in baka samu sarari ba ka ai dambe dan wuri ne wanda ana sallama zaka ga wani ya yanko da gudu ya zo ya makale a wurin ya lip juyin duniya ba zai kauce ba to kowa in yace yana son haka kaga wurin sai ai rikici in bai samu ba shi kenan to mu komo kan siffanta umra da muke wannan makama ibrahima da muka faɗi in so samu ne da makama ibrahim da ka'aba suna gaban ka ya zama ka kalli yamma kenan kana sallah tun da ka'ida in kana gindin ka'aba to duk inda ka kalla na ta kai sallah sallah ta yi shi yasa zaka ga limamin Ka'aba wata ran ya kalli gabas wata ran yamma wata ran kudu wata ran arewa in dai zaka kalli jikin Ka'aba duk inda ka kalla yayi daidai amma in kana nesa ne Allah ya ce sai ka kalli jihar yanzu tunda mu nesa muke da ita a nan misali yammacin Afirka shi yasa ko ga muke kallon gabas saboda Ka'aba na gabas da mu amma in kana gindin Ka'abar to dole sai dai ka kalle ta kai tsaye in ka kauce mata sallah ta ɓaci dan haka ko ka juyo ka kalli yamma ko ka kalli gabas ko kudu ko arewa ko kudu maso kaza ko gabas maso kaza ko menene ma dai amma dai ka kalli ka'aba to abin du da kuma makamin Ibrahim a gaba sai ka tasa su sai ka kalli yamma kenan sai kai sallah wannan sallah da za yi raka'a biyu ana ce mata raka'atai tawaf raka'o'i biyu na bayan tawafi duk inda kai tawafi to ana so ka yi irin su me ake karantawa fatiha da kuliya a raka'a farko raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu haka hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim idan ka gama karantawa rijiyar zamzam ba lallai bane sai ka je wurin rijiyar zamzam ka sha ruwa domin alhamdulillah kamar yadda muka faɗi wannan wuri akwai wadata akwai 'yan tuluna haka 'yan kula kula haka na zuba ruwa waɗanda suke an yi musu kan famfo za ka danna ruwa ya fito haka ga kofuna nan sababbi kar ka ɗiba sai ka sha in ka gama sha za ka ga hagu gare ka kuma ga wurin jefar da kofin nan sai ka jefar don haka dama da hagu in ka gani to duk wanda kofin da ka gani hagu to expire ne wannan wani ya sha kenan to kai kakka bata lokacin ka ɗau sabo fresh mukami kenan jama'a <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka in ka ɗauka ka sha sai kuma ka sake ɗibowa sai ka ainihin zuba a kanka kai namiji kenan yanzu muke wannan maganar akwai yan bambance bambance kaɗan game da mace don haka ka ji mun aja magana akan mace za mu zo mu yi yanzu muna magana akan namiji ne idan ka gama wannan to shi kenan ka gama duk wani abu da ake kenan a gindin ka'aba sai kuma ka tinkari kofar safa kofar safa ita ce saiti da wancan hajarul aswad inda muka ce an ja fenti a ƙasa to sai ka tinkari nan zaka ga kofar safa zaka ga an sa babu safa to sai ka shiga kai tsaye ka tafi mayafinka da muka ce a ɗazu ka sauke shi ka faɗa hagu eh, ka faɗa dama ta fito yanzu ka mayar da shi yaban ka lallaba sosai amma dai ka rufe kanka ka kiyaye sai ka ainihin je kana zuwa zaka hangi ainihin dutsen safa safa da marwa ɗin nan duwatsu ne waɗanda suke kamar hannun riga wannan yana dama wannan yana hagu to amma kamar yadda muka faɗi ɗazu an yi gini wanda an sa su a ciki sun zama kamar a wani masallaci ne haka ginan ne wannan na nan wannan na nan sannan a tsakiya sai aka yi wasu ƴan ainihin karafuna aka kare haka kamar karafunan da ake a gefen gidan sama aka kare haka guda biyu saboda akwai dattawa ko tsofaffi ko masu rauni waɗanda ba za su iya da kafa ba sai ana sa ɗan keken gurago ana gungura su to ta nan suke bi a ƙashin gaskiya wasu suna bi wurin da ƙafa. amma kuskure ne tunda an yi dan yan kekunan nan ne ka bar musu kai ka bi ta inda aka yi na masu tafiya da kafa ga inda zaka tafi da dama ga inda ka tafi ta hagu to in ka tinkari wannan inda safa take in ka hangi dutsen safa to sunna ce ka karanta inna safa wal marwata min sha'airillah lallai safa da marwa na daga cikin alamomi ko na daga cikin gurare na bautar Allah ana so ka karanta wannan aya zuwa nan inna safa wal marwata min sha'airillah safa da marwa wuraren bauta Allah ne to shikenan sai ka hau kuma dutsen safa zaka ga an yi siminti an shafe hadda wani bangare na dutsen abin da aka fi so shine ka ketara simintin ka hau daga daidai kan dutsen ya zan ka hau matanin dutsen ba wai ta simintin ba ka ketara simintin ka hau daga matanin dutsen akwai dutse a wurin idan ka hau sai ka juyo sai ka fuskanci ka'aba ba za ka ga ka'aba sosai ba saboda akwai gini da ya sha makance amma saboda akwai kofofi za ka rinka hangen baki bakin riga ka'aba to sai ka fuskanto sai kai saiti da ainihin ka'aba abin da ake so da kai kenan idan ka hau yanzu ya zan kana tsaye kenan akan dutsen safa sannan fuskarka da jikinka tana kallon ka'aba me za ka yi sai ka karanta inna sai ka ainihin karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون idan kai wannan kayi kafa ɗaya kenan sai ka maimaita ya zan kafa uku jama'a an gane wannan in ka maimaita ya zan kafa uku to ka gama zikirin da ake a wurin to yanzu sai addu'a kai kuma me bukatar ka me ya dame ka me matsalar ka wanda rikici ka baro a Najeriya <laughs> na ofis ne na gida ne na gona ne a kasuwa ne duk abin da kake da shi to ka fa zo fada wanda kuma yake fushi da kai in baka roƙe shi ba Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu imam shafi ya ce in ka ƙi roƙon Allah Allah ya fushi da kai dan adam kuma in ka roƙe shi sai ya ji ka. to yanzu ka zo dandalin addu'a sai ka ɗaga hannu ka bage ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ka yabi Allah ka wasa Allah kai mai kirari da sunayen shi da siffofin shi sannan ka ce Allah madaukakin sarki ka yi min kaza ka bani kaza ka yi kaza ka ɗaukaka musulunci ka rusa kafirci ka taimaki masu jihadi ka yi kaza duk abin da kake so a lokacin ka gaya wa Allah ya jama'a manzon Allah ya faɗi bukatar shi a wurin kai waye kai dan Allah aka ce ana tafiya kai da mai gidanka kai ma sun je shi kuma darakta ana zuwa wani wuri sai ka je yana ce wani ranka ya dade ranka ya daɗe ina nan ina sauraron ragon layya ai kai hashin sallah sai ka tambaya ba kai kaskanci ba oga kwata kwata ya tambaya Bangladesh, mutanen Sri Lanka, mutanen Philippines, mutanen ina ne, Afghanistan da sauransu. Galibi sun fi kowa yawa a wurin aikin hajji ko umra. kuma sun fi kowa jahilci da bid'a matsalar su in suka je suka hau kan dutsen safa din ba abin da suke sai dai suka ga ne wa dutsen ainihin haka sune mishi kamar adabo bai bai bai bai bai bai bai za su rinka daga hannu kawai kamar kabbara sallah in suka daga hannu suka sake suka sake sai ga sun wuce ba sa addu'a komai a wurin galibin su to galibi mutanen mutum da sai ka dauka malami ne mai wasi ta jahilci ya kamata mutanen mu ajiye akan ilimi ba gaggawa kake ba jama'a me naka na gaggawa kai gaggawa a Najeriya kai gaggawa a Makka can fa abin da ya kai ka kenan kuma ita umran nan a rana ɗaya zaka gama ta ko dare ɗaya me na gaggawa yi a hankali saboda haka yanzu ka hau dutsen safa ka zikirorin nan ka addu'an nan to tun da ka gama sai kuma ka sauke hannunka ka gama addu'a sai kuma ka gangaro a tsanaki ba gudu ba gaggawa ba sassarfa tafiyar ka ta yau da kullun sai ka gangaro sai ka kama hanyar dama za ka ga titina biyu kamar express wannan hagu da kai wannan dama da kai to sai ka bi ta dama tsakiya din ita ce inda masu kekunan guragu da sauran tsofaffi suke bi to kai sai ka bi dama sai ka bi kana tafiyar ka yadda ka san tafiyar ka ta yau da kullum kana tafiya a hankali to kana cikin tafiya in ka kalli sama da kai in kana kallon sama da kai zaka ga wani koren fenti sama da kai haka kana zuwa daidai wurin wannan koren fentin to ka dan yi sassarfa haka kana cikin sassarfa kuma zaka sake ganin wani koren fenti gaban ka sai ka tsaya kuma to daidai wannan wurin ake son a yi sassarfa a wurin sa'ayi wannan sassarfa malamai sun ce maza ne suke wallahu a'lam amma dai annabi dai sallallahu alaihi wasallama yayi jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka wannan sassarfa ta samo asali a cikin aikin da uwar annabi Isma'ila ta yi saboda duwatsu ne a da a tsakiyar daji da ta hau dutsen safa ta hanga ta hanga ta hanga ba kowa shikenan sai ta sakko da ta sakko ta tawo a hankali tana tafiya da ta zo daidai tsakiyar inda yanzu ake cewa ka yi sassarfan sai ta dan daga hancin zaninta sai ta dan yi sassarfa ta dan yi sassarfa tana wuce wannan wurin sai kuma ta tsaya ta ci gaba da tafiyar ta yau da kullum to shine aka samu a aikace annabi yi haka to sai ya zama mana shari'a kuma annabi ya ce na sika ku. ku koya daga gare ni da wannan ne shine na ce malamai ne suka ce maza ne za su yi banda mata wallahu alam ba mu san dalilin da ya hana mace ta yi ba domin asalin abin da ya kaji ma mace ce ta yi kuma annabi ya koyi da ita kuma annabi ya ce mu yi koyi da shi bai bambance namiji ko mace ba ni kam na fi ganin dacewar namiji da mace su yi tun da na ɗaya ba mu samu dalilin da ya bambance ba na biyu annabi ya yi na uku annabi ya ce ai koyi da shi na hudu asalin abin mace ce ta yi don haka ban ga dalilin da ya hana mace za ta ɗan iya wannan sassarfar ba to in ka wuce daidai wannan koren fenti sai ka ainihin kuma koma kana tafiyar ka yau da kullum to za ka kai kan dutsen marwa dutsen marwa bai kai tudun safa ba wanda yake cikin gurin za a gan shi kamar dan falale ne haka kamar fani haka an ɗan shafe shi da suminti shi ma sai ka ƙetare ka hau kan dutsa sai ka juyo ka kalli saitin ka'aba amma a nan ba za ka ga ka'aba ba ko kaɗan saboda ba wata ƙofa ba wani windo da ya raba tsakanin wurin katanga ce ginanniya ba za ka ga ka'aba ba sai dai kai kintace yanzu tana ganin dai tsawon nan da ne na fuskanci saitin ka'aba to misali in ka hau nan sai ka sake wannan zikirin na ɗazu la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun la ilaha illallah wahda أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وهدا لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون jama'a mun gane babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya Allah ya taimaki bawan shi ya rugurguza kungiyoyin kafirai babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ko kafirai ba sa so haka abin yake babu abin bautawa ga ainihin da gaskiya sai Allah muna faɗin haka muna masu tsarkake zuciyarmu ga Allah ma'ana wannan zikirin kenan idan kai kafa uku anan ma sai ka sake addu'a me ya dame ka Buƙatar dan adam ta fi karfin ka lissafa ta a can safa wace ka faɗi ɗazu a safa yanzu faɗi wata kuma akan marwa jama'a mu gane wallahi da a ce mutane sun san alherin da ke wurin nan wallahi da mutane za su rinka yin asusu irin yadda muka hira da wasu yadda suke yi yara ne 'yan mata ga su nan ayari guda daga ƙasashen India da pakistan sai ka ce wani ne ya biya musu yaya aka yi ‘yan gata ne babu wani ba ɗaya kanwar biyu tari kawai suke asusu don su ta wasu aikin hajji ko umra domin addu'ar da za ka sha shekara guda ka ne a garin ku, a wurin nan in kai aminci guda sai ta karbi to don Allah duk da a tsaya ana sha tale tale rinkayin asusu mana kullum ka dawo ka dan saka kaza kullum ka dawo ka dan saka kaza kana ga zamanin iyayenmu da kakanninmu saboda tsananin son su tafi su aikin hajji da umra shi yasa galibi yanzu Hausawa ga suna kasar Sudan da Fulani da bari bari da suwaye tafiya suke aikin hajji in ka tafi aikin hajji da a ƙasa ake tafiya to an je bakin ruwa to yaya za a yi in ka haura ka tafi ƙasar Makka lokacin ƙasar Makka a bushe take ba komai don haka dole kai noma sai ka tsaya kai noma a Sudan ka tara kuɗi ka shiga to wani fa hajjin shi kenan Sudan din nan daga nan ko dai da gida Najeriya ko kuma nan zai mutu ya zama tukari sai za sai ka gansu gashi nan wasu ka gansu bare bari ne fes ga tsagar ta kwaya kwaya ba ya ce da tsagar shi kwaya kwaya ba barbare wani ba fulata ni alfullata alfullata ga adashin gata ana yi kana da matarka guda ɗaya sai daga ƙaro sai ka je aikin haji ko ko kuwa <laughs> saboda Allah ai mata za su ji daɗin karatun nan <laughs> eh ai mata duk shafin da zaka bude in dai kace ka a ƙara aure to wannan karatun ya fi kowanne daɗi to sai an ƙara <laughs> in ka dawo sai kai tari ka ƙara jama'a mun gane wannan da ke ko saboda haka kun ji jama'a idan kai je marwa din sai in ka gama waɗannan zikirori sai ka gangaro sai ka taho safa to yanzu tasowar da kai daga safa ka taho marwa to kayi ɗaya kenan daga marwa kuma yanzu ka taho safa to sanda ka taho safa ɗin nan kana cikin tafiya a tsakiyar hanya ka sake ganin koren tanti sama da kai to sai ka ɗan yi sassarfa kenan kana zuwa koren tanti na sama da kai na gaba sai ka tsaya sai ka ci gaba da tafiyar ka irin yadda kake a hankali to in ka kai kan safa to ka ainihin yi biyu kenan a nan za ka iya maimaita waɗannan zikirori da waɗannan addu'o'i ko kuma wasu addu'o'in in kuma ka taƙaitu akan na farko shi kenan. daga ka hau kan safa shi kenan sai kuma ka juyo sai ka taho marwa in ka taho marwa ka yi uku daga marwa ka tafi safa ka yi hudu daga safa ka sake dawowa ka taho marwa ka yi biyar daga marwa ka taho ainihin safa ka yi shida daga safa ka sake komawa marwa kayi bakwai kenan to ka gama sa'ayi wannan shine ba wai daga safa in ka je marwa ka dawo safa kayi ɗaya ba a'a in kai haka zai zama goma sha hudu kenan duk sanda kaga ka fara daga safa ka kare akan safa to lissafi ko ka rage ko ka kara ka'ida ita ce ka fara daga safa ka kare a marwa kuma ya zama bakwai in ka gama wannan kafin in da ya zo kan siffanta wa mata don akwai ɗan bambanci kan game da mata wasu mata suna kuskure domin daga wannan wurin yanzu ka gama umarka kenan me ya rage maka ya rage maka aski ko kai ƙwaryen molo halkwabo ko kuma ka yi saisaye askin baba za mu yi bayani shi ma akan me ya kamata kuskuren da nake so in yi wa mata tambihi a nan shi ne wasu mata a daidai wannan wuri in sun gama ainihin sa'ayinsu sai ka ga mace ta buɗe tsiraicin kanta a cikin dubunnan jama'a tana son uwarta ta ɗan datse mata gashi mata wannan kuskure ne malamai sun ce ba lallai ne sai an yi aski ko an datse gashi a wannan wurin ba za ka iya fita ma daga nan in kai namiji ne ka tafi can masaukinku ka sai reza abokinka ya maka kai ma kai mishi misali ko kuma ka je ga masu aski nan a cikin gari su maka wannan fa wai in baka da bukatar ka yi ne in ba haka ba ma daga nan kana fita daga wannan wurin marwa kofar da ta fita to ga ainihin shaguna nan na aski birjik sai irin wanda kake so ƙwaryan molo kake so a yi maka taɗal taɗal za ka ba da riyal goma misali za ka yi askin baba ne sai saye za ka ba da riyal biyar misali gwargwadon wanda kake so shi za ka faɗa kawai ina fata mun gane mata ba sa aski mata suna takasir ne rage gashi rage wadda suke kuma ba duka sai ta bi gashin kanta ta a'a in ta haka ya isar to ba daidai bane a cikin jama'an nan ki je ki haka a'a sai ki bari in kuka kauce gefe guda wani dan lungu ko kuma kika je wurin da yake masaukin ku ne sai ki bude gashin kanki sai ki dan sa haka almakashi sai ki datse ko kuma sai ki sa kawai ki taimaki ke kawai ki mata idan kai haka ko kika yi haka to ainihin umararka ta kammala wannan haramin da ke jikinka sai ka je ka cire shi in ka je ka cire shi sai ka sa taguwarka da wandonka ka je da kayan sayarwanka ne sai ka zo ka kasa ka ci gaba da sayarwa misali kana da matarka ta aure za ku iya saduwar aure ta jima'i yanzu kai hukuncin ka ya zama kamar hukuncin mutumin ƙasar makka jama'a mun gane wannan da kyau ko a ƙarƙashin haka jinkirtar da su gaba ta farko ita ce yayin da ka ɗauko harama umarka tun farko ko ta hajji in kana tunanin bana da fa ko wani abu zai sa a yi tashin hankali a makka ba za ka samu damar karasa hajjinka ko umarka ba ko kuma mai yiwuwa jikinka yana to aka ce sanda ka ce labbai ka umratan to kafin ka fara talbiya sai ka ce Allahumma mahalli haisu habastani ya Allah na amsa cewa zan yi umara ko zan yi umara in yi hajji amma duk inda ka tare ni da larura ta jikina ko larurar garin makka ana tashin hankali ko ana wani abu Allah ya kiyaye ya sa ba zan cika ibadata ba Allah zan warware haramata daga nan kaji wannan yana da muhimmanci in kana tunanin wani abu zai same ka to a ce kana cikin aikin hajjinka Allah ya kiyaye sai rikici ya tashi irin rigingimun da suke faruwa ko da yan shi'a yan shi'a sukan tada rigingimu ko kuma ainihin rikici irin wanda aka samu yan mahadiya suke tayarwa wasu mutane ne da aka taba samu wani da a cewa shi mahadi ne kuma dole duk wanda ke ka'aba a lokacin ya zo ya mishi mubaya in ba haka ba ga almajiran shi za su kashe ka to kaga irin wannan fitintunun Allah ya kiyaye sai iya faruwa to in wannan fitina ta faru sai ka kwashe da gudu ka fice misali dama ka gaya wa Allah Allah duk inda ka tare ni aiki ba zai samu cika ba to daga nan zan warware <laughs> to yanzu sai ka warware kar ka ce a ah, tutun da aikin hajji nake yanzu na bar ka'aba don aka kashe ni ai na yi shahada a'a ka gudu in an samu zaman lafiya ka zo ka ci gaba da aikin hajjin ka to daga inda aka dafa daga nan zaka dafa duk abin da ya wuce ka a baya ba komai babu wata fidiya da zaka bayar saboda dama ka gaya wa Allah Allah in ka tare ni zan tsaya ni ma kun gane haka in rashin lafiya ce kana cikin aikin hajjin ka ko umra tunda ka gaya wa Allah Allah in ka tare ni da wata larura zan tsaya to shikenan kana cikin aikin hajji sai ainihin ka faɗi ka suma ko wani abu ya faru sai aka ce za a yi maka operation kaga ka'ida in aka yi maka operation to sai ka ba da fidiya kenan sai ka yanka rago ko tinkiya ko sa ko saniya ko makamancin haka kaga matsala ta samu to amma tunda ka riga ka faɗa wa Allah ya Allah duk inda ka tare ni zan tsaya to shikenan yanzu aka yi maka operation ba komai a kanka duk ibadojin da suka kubuce maka an fahimta duk ibadojin da suka kubuce maka ba sai ka dawo ka rama su ba kuma ba sai ka yi fidiya ba saboda ka faɗi wannan kalmar jama'a kun ji sassauci na shari'a hadisi ne sahihi cikin bukhari da abu dauda tambihi na biyu da nace zan yi shine akan mata mata suna da larura wadda Allah ya ɗora musu Allah cikin hikimar shi ya aiko da annabi da addini mai sauƙi annabi kuma yana ƙaunan mu kuma ya sassauta mana don haka manzon Allah ya yi baka addu'a ga duk wanda ya kuntata mana malami ne ko mai sarauta shugaban ƙasa ne kowane iri duk wanda ya tsananta wa wannan al'umma manzon Allah ya yi addu'a Allahumma Manta tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaihim fashfiq alaihi Allah wanda duk ya jagoranci al'ummata malami ne sarki ne shugaban ƙasa ne kowane ne in dai ya kuntata wa al'umma annabi Allah ya ce Allah ka kuntata mishi saboda haka sauƙi sai ya faru Larurar nan da nake ishara Allah ya ɗora mata ita ce larurar haila da haihuwa a cikin shari'ar musulunci ba a ce dan mace tana da tsohon ciki a hana ta zuwa aikin hajji ba amma ana iya duban maslaha misali a yau din nan da safe mun kalli shirin ainihin hannu da yawa a gidan talabijin na Saudi Arabia an yi da wani babban malami daga cikin hayatu kibarar ulama manyan malamai na majalisa malamai na ƙasar Saudi Arabia a cikin hannu da yawa din da aka yi da shi an tambaye shi algafarta malam me yasa Allah bai kayyade ba annabi bai kayyade mutanen da za su tafi aikin hajji ba me yasa gwamnatin Saudi Arabia take kayyadewa sai ce gaskiya ne abin da ka faɗa wani ne ya bugo waya yace gaskiya ne abin da ka faɗa Allah bai kayyade yawan mutanen da za su je su hajji ba ko umra haka annabi bai kayyade ba amma masu kula da kasar Saudi Arabia dole ne za su rinka yi suna duban hidimar da za su yi wa baƙi da masaukan da za su ba su da irin yadda za su tarbe su a cikin kwanciyar hankali yace to sakamakon haka shine ƙasar Saudi Arabia sai ta duba ƙasa kaza in aka ga ta zo da mutanen da sun wuce ƙa'ida, sai a ce a'a bana mutum dubu goma da kuka ce sun yawa dubu bakwai za a baku Ƙasar Indonesia misali ta zo da mutum dubu kaza sai a ce a'a sun yi yawa kaza za a baku ina fata an gane wannan kaga anan gaskiya ne Allah bai kayyade ba annabi bai kayyade ba amma suna da hamzari na cewa dole ne su karbi bakin da za su iya rike su musamman ƙasar Saudi Arabia nan fa da kake ji kana jin ana cewa ƙasar Saudi Arabia ne daraja da girma da wadata Allah ya ba su amma fa garuruwan nan ba su da girma garuruwan nan da ake ji makka da madinan nan da kake ji gaba ɗaya ba su kai girman wata jihar ba ma karama a najeriya to kaga ashe in ku aka ce za a yi tarbar baki tunda dai ba daji za a je a kai ku cikin duwatsun nan ba so kuke a sauke ku inda za ku ci naman kaji da shinkafa da iya condition da fanta da farfesu da abubuwa ko to kaga ya kamata su yi muku tarje wanda za su iya a yau wannan malami ya ba da wannan fatawa to a ƙarƙashin haka shari'ar musulunci bata ce a hana mace mai ciki ko da tsohon ciki ne zuwa aikin hajji ba domin annabi ya tafi aikin hajji mai tsohon ciki ta bi shi ita ce asma'u yar umais matar abubakar ba yar abubakar asma'u yar abubakar ba akwai asma'u yar umais ta matar ja'afaru ce wan aliyu da ya mutu abubakar ya aura da ya mutu aliyu kanin mijinta na da ya aura da aka tashi tafiya ita tana da tsohon ciki matar abubakar ana zuwa zulhulaifa inda za a ɗauki harama ita kuma sai ta haihu tun ba a ɗauki haramar ba ma tun ma ba a gama ficewa daga ka'idar madina gaba ɗaya ba sai ta haihu wannan matsala sai ta dame ta ta ce to yanzu yaya zan yi kenan aka aika wa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce a'a babu komai a ce mata ta yi wanka ina ma'anar wanka ba wankan jinin haihuwa ba tun tunda jinin yanzu ma ya fara zuwa bai ɗauki ba balle ta wanka amma wankan shiga harama ta sanya wannan pad wannan kunzugu tsumma ko auduga da za ta rike farjinta saboda ya sassauta zubar jini ta ɗauki harama kamar yadda kowa yake ɗauka duk da wannan jini amma kun ga dai ba za ta yi sallah ba amma za ta ɗauki harama haka aka tafi aka je aka yi wannan hajji da ita an tafi kuma an isa makka kenan don annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar madina ainihin wato ana saura kwana biyar wato ran biyar kenan ga watan zulqa'ada irin wannan watan da muke ci to annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kwana hudu a hanya wato ranar hudu ga wata ko kuma biyar ga wata da hantsi ya isa makka ana isa makka an je an sassauta kaya a masauki za a tafi ka'aba za a fara umara sai annabi ya shiga masaukin aisha sai ya same ta tana ta rusa kuka yace lafiya sai ta ce ai jini ne ya zo min na haila dan Allah jama'a ku duba hikimar Allah wannan jini dama shine jini biyu wanda yake yake da hukunce hukunce a musulunci kun ga duk sai ya faru a zamanin annabi saboda Allah ya sauƙaƙa mana mu samu fatawa jama'a kun gane shine isharar da nake akan sauki kenan da Allah yake son mu da shi yace ki hakuri wannan kaddara ce Allah ya kaddara muku ko mata ƴaƴan annabi Adamu abinda za a yi yanzu ki je ki ainihin wato yi wanka duk abin da mai hajji yake ki sai dai ba za ki ainihin yi tsawafi ba dama dai sallah ba za ta yi sallah ba duk matar da take jinin haila ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba to amma yanzu an taho umra ne za a yi aikin hajji kuma to ke ba za ki ainihin yi wannan ainihin tsawafi ba dan haka ita ba za ta je inda ka'aba take ba a ƙarƙashin haka yanzu ita daga ta sai ta wuce kai tsaye wurin safa kenan in ta je ta safa da marwa sai ta je sai ta ainihin datsa gashin kanta to ita bata fita daga cikin harama ba ran da jininta ya ɗauke mata sai annabi ya kira wanta mai suna abdurrahman ya ce ka ɗauke ta ka fita da ita wajen makka ka kai ta tan'im sunan wurin at-tan'im wajen makka ne shine wuri mafi kusa in kana so ka fita daga makka mun gane daga kaba in kana so ka fita daga makka ka fita daga cikin harami ka shiga cikin hillu to wuri mafi kusa shine ainihin at-tan'im naka ce koma madina dan zulhulaifa tabiya ce doguwa koma ainihin rabi eh, koma zatu irka duk waɗannan sai annabi ya ce ta je tan'im aka ɗauke ta aka kai ta at-tan'im sai ta je sai ta ɗauko harama tamkar yanzu ne za ta yi umrarta shikenan sai ta zo sai ta rama abubuwan da suka kubuce mata aka ce asalin kuwa abin da ya faru sai da duk aka gama aikin hajji an shishi da ta za a taho sai ta ce ya manzo Allah kowa zai koma da cikakkiyar umara da cikakkiyar hajji ni kuma zan koma da cikakken hajji da guntuwa umara sai manzo Allah ya ce to yanzu tarbe miki zaki kenan zaki tare mu nan yanzu to sai aka zauna to kai Abdurrahman tafi ka kai ta Tan'im aka kai ta sai ta shigo cikin Makka da sabuwar harama kenan amma tun da ta riga ta yi sa'ayi yanzu sai ta kewaye ɗakin Ka'aba da ta kewaya ke sallah raka'a biyu shikenan yanzu ta gama umrarta kenan to ita Aisha ga haƙƙinta da kuma duk matar da haka ta same ta to kun ga ta yi tamattu'i ko to amma ba za ta yanka dabba ba ba za ta yanka dabba ba saboda wannan rikicin da ta shiga in ko ba haka ba in kai tamattu'i to ranar sallah dole ne ka yanka rago in ba hali ka ainihin yi azumi uku bakwai in ka dawo gida to ita Aisha tunda ta shiga wannan rikicin sai zan an ɗauke mata yankan dabba to jawo hankalin alhazanmu da zan yi saboda mun zo gabar ita ce wasu alhazai suna haɗuwa da wasu mutsawafai irin waɗannan mutsawafai jahilai sai su ce maka abin da za a yi alhaji ka bari kawai ga mota za ta je tan'im sai ka ji ana umra minat tan'im umra minat tan'im mota ce yan kabo kabo suna talla umra minat tan'im zo ka shiga kalas shi na karbe kuɗin mota ka a tafi a je a fita da kai sai ka ɗauko harama wai dabarar da ake haka kun ga idan za ka sai rago riyal ɗari misali to yanzu kuɗin motar nan riyal goma ne zuwa da dawowa kun ga wai rago ya faɗa a kanka to haila kai wannan hukuncin na mace ne mai haila ita ma kuma sai in ta shiga irin wannan rikicin amma wai mutane saboda hila kaucewa ibadar Allah kun ga sai su dan kauce haka wai rago tun da riyal ɗari ne to ai tan'im zuwa da dawowa misali ai riyal goma ne misali nake mana to kaga ai na ci ribar riyal casa'in to kaga wannan hila ce annabi ya ce Allah ya la'anci yahudawa saboda an haramta musu cin alade ai cin kitse amma sai suka rinka narkawa suna siyarwa suna kashe kuɗin ba su ci kitse ba amma sun ci kuɗin kitse a takaice jama'ar musulmi wannan abin da ake yi kuskure ne waɗannan su ne ainihin tambihin da za mu yi mutane game da siffofi na ainihin hajji da umra to na daga cikin abubuwa shine yayin da ka baro safa za ka kai marwa ba mu faɗi ko da wasu zikirori da ake ba mun dai faɗi zikirorin da za ka yi kana kan safa kana kan marwa to in ka baro safa kafin ka kai marwa a nan ma kana da yancin kai karatun qur'ani ko salati ko tasbihi ko hailala ko dai duk irin waɗannan zikirorin ko talbiya labbaika allahumma labbaika ko karatun alqur'ani abin da ya sauƙaƙa maka amma yana daga cikin kuskure da ake samun mutawafai din nan kaga wani mutawwafi sai zo ya tattara ku sai ce za a yi muku jagoranci za ku ainihin yi sa'ayi ko za ku yi tsawafi sai ya karbi dan kuɗin ku kai alaji kawo riyal biyar a tani ni riyal uku ne to kawo ba laifi sai amshe zuba aljihu shi kenan sai ga yana kewayawa labbaik allahumma labbaik ko kuma ga taron ku nan wajen ku hamsin a baya in ya ce labbaik allahumma muna labbaik allahumma to wannan kuskure ne idan mutum zai koya muku ya koyar da ku sai ku tafi kuna yin abubuwan a aikace yana duba ku in kun yi kuskure sai ya gyara muku asali shari'ar musulunci ba ta hana mutawaf ba Ba ta hana aikin irin wannan ba don mutawaf ma'ana wanda zai jagorancin ka abin da baka sani ba kana da bukatar jagoranci musamman abin da ya zanna aiki ne to a irin wannan halin kamata a samu ƙwararren malami sai ya jagoranci to ni a ƙashin gaskiya ina da shawarwari musamman ga hukumar alhazai wannan shawara kuma ina da ita har wa yau ga 'yan uwa musulmi waɗanda suka san cewa sunna da suke faɗe da gaske suke a ƙashin gaskiya kana da halin da zaka biya wa mutum goma aikin hajji ko mutum biyar ko shida ko uku ko makamantan haka me zai hana ba za ka samu wani ƙwararren malami da ya san sunna ya iya aikin umra da hajji ka biya mishi je yana nuna muku abubuwan nan a aikace ba domin ina gaya muku wannan wuri ne wanda duk duniya babu wuri ne albarkashi ya kamata duk inda aka je ka ji tarihin wurin a nuna maka kuma mai za a yi a wurin a ce maka ka ga wannan hajar aswad ka ji ka ji tarihin shi ka ji yadda aka yi wannan makamu ibrahim ka ji ka ji. rukunin yamani duk kaza kaza wannan wuri ka ji ka ji in ba haka ba jama'a akwai wasu wurare waɗanda yake ba ma mustahabi bane a ziyarce su musamman a madina ga mutane suna zuwa suna ziyara a ce masjid wance masjid wane masjid wane duk dan ya cinye kuɗinka me yasa wai za a kai ka ziyara za ka je ziyarar eh, masallacin kuba ziyarar masallacin kuba sunna ce amma in ka je ziyarar masallacin kuba ga wata makabarta nan zaka ga an kewaye ta wasu zaka ga suna ainihin yin abubuwa waɗanda ba su kamata ba wanda an nuna ma wannan makabarta wasu yan ta'adda ne ma suka zo asali za su yi ta'addanci a masallacin kuba ne aka bubbuge su nan suka mutu aka binne su amma sai ga wani ya je yana ta ibada a wurin to kaga ya kamata ka san yadda abubuwa suke jama'a mun gano wannan sannan jabalur rahma jabalur rahma ana gaya wa mutanen mu ƙarya cewa ai in ka hau jabalur rahma kai kashi za ka samu kuɗi za ka yi kuɗi in ka dawo gida duk kasuwancin da ka zo ka dawo gida in dai ka je ka yi kashi a jabalur rahma duk kasuwancin da ka yi za ka ainihin wato samu albarka wannan kuskure ne jama'a najasa a wurin da jama'a suke sai ka ga askar yana ce maka ya haji haram ka ji mutumin Najeriya ya zindima mishi ashar ya ce kaza kazan ka ne haramu wannan kuskure ne jama'a ya kamata malamai su ji tsoron Allah su gaya wa mutane gaskiya na lin-nasi wala taktumunahu haka Allah ya ce malamai ku bayyana mutane kar ku ɓoye. a takaice jama'a waɗannan na daga cikin faɗakarwa waɗanda muke ganin muhimmancin su to amma akwai wata matsala da take faruwa jama'a matsalolin fa da yawa fa shi yasa yanzu muna tattaunawa ne yanzu dole an zo za a yi bayani akan siffar hajji kuma akan karatu na gaba saboda so ake a dan gyara wasu kurakura wasu kuma Allah ya yafe mana a wannan matsalar da take faruwa wani lokacin aka ɗiba alhazanmu daga nan Najeriya lokaci ya ƙure muna kira zuwa ga hukuma ku ji tsoron Allah mutum ya shekara guda yana tara kuɗi zai tafi aikin hajji dan Allah a ce a ɗibi mutane a kai su filin jirgin sama aje su kwana uku kwana hudu ga iska ga yunwa ga ƙura ga bala'i duk ga damuwa ga barayi wasu su yanke maka kuɗi tun a filin jirgin sama wani ya cinye ɗan kuɗin shi da ainihin ya kintsa zai tafi da su ko in ta kwana tun a nan filin jirgin sama ya cinye kun ga wannan na daga cikin sakacinku ku ji tsoron Allah kuma a ce jirgin sama ba zai lalace ba sai shekarar da za a je aikin hajji? ya shekara ya je Dubai ya je ina ya je ina ya je amma sanda aka ce an fara zuwa aikin hajji ko umara sannan jirgin saman Najeriya zai lalace kuma ku ji tsoron Allah ku wadata mutanen mu da jiragen saman da za su iya kai su su yi ibada su je su dawo tunda ba kyauta bane yanzu ba abin kunya bane a ce Najeriya ƙasa irin Najeriya jirgin saman ta guda ɗaya ne har in an yi sabis an yi gyara sai ga ana talla NTA Najeriya iyawai ya gyaru Saudi Arabia ta mallaki jirgin sama kwaya ɗaya a shekarar da Najeriya tana da jirgin sama fiye da goma a zamanin mulkin shagari. Amma yanzu Saudi Arabia tana da jirgi ya fi guda ɗari uku, wa yake magana ɗari uku? Najeriya tana da ɗaya. Ku ji tsoron Allah, in aka ɗibi mutane matsalar da take faruwa daga nan, sai zan an ɗibe su a makare. Don aka kai su jidda suna tunanin za a kai su madina ne su ɗauki harama ta wurin mutanen madina in aka kai su jidda sai a ce tunda lokaci ya ƙure ba za ku samu zuwa madina ba sai a wuce da su makka sai a ce ku ɗauki harama daga jidda gaskiya jama'a jidda ba miƙati ba ne jidda ba miƙati ba ne jidda tana cikin miƙati an shallake miƙati kamar mutumin Zariya ne a ce mutum ya taho daga sokoto ko hunto ko katsina zai shigo Zariya. sai aka ce maka ka tsaya a shi ka shafta ka kintsa sannan ka shigo zaria baka ainihin kintsa ba sai da ka zo samaru ai kaga ka ƙetaro dan haka jidda ba miƙati bane duk malamin da zai baka fatwa ko kaga wata rubutacciyar fatwa kuskure ce domin wasu sun yi wani ɓataccen kiyasi ne li'anna al kiyasa ma'an nafsi batilun in ce ga nafsi karara in kai kiyasi kiyasin ya ɓaci kiyasin da suka yi sai suka ce idan ka dubi jidda zuwa ainihin makka to in ka dubi kamar daga makka kuma zuwa tan'im ai jidda zuwa makka ma hamma ya fi nisa don haka tun da wannan tazarar ta kai to shi kenan wai in kai kiyasi kawai shi kenan tun da dai daga tan'im zuwa makka tafiya ce gajeruwa to wai in ka zo jidda ma ai zaka ga tsakaninka da makka ma har ya fi haka tazara don haka wannan ya isar maka wannan kiyasi ne tare da cewa ga nasi jama'a bai halatta ba a kiyaye wannan babban malami a Sheikh Abubakar Jabir al akwai littafi da yayi ɗan ƙarami ina fatan karatu na gaba za a fito da shi in mutane suna so su yi photostat su photostat ya yayi wannan littafi domin ya tabbatar da cewa jidda fa ba miƙati ba ce ba a ɗaukan harama a jidda ka kiyaye wannan ba a ɗaukan harama a jidda in ka sake ka ɗauki harama a jidda daga jidda ka wuce makka ka sai na cewa ka baro shiri tun rani don haka in ka wuce sai ka yi ibadar ka ta umara ko ta hajji tsab, amma kuma za ka yanka rago na fidiya banda na hadaya yanzu ya zama rago biyu kenan ka kiyaye wannan idan ragon nan bai samu wannan na fidiya ba to shine ainihin za ka ciyar da miskinai ko kuma ainihin abin da ya shafi yin azumi za mu zo za mu bayyana wannan insha Allah da gwargwadon shi a karatu na gaba amma ka kiyaye sai dai matsala har wa yau ita wannan matsalar akwai malam abubakar na kusada wani babban malami ne mutumin kasar kusada ta kasar katsina kasar katsina ya yi sharhin askari ya sa mashi ashalul madarik a cikin sharhin shi na askari malami ne mutumin kasar katsina amma ya zauna kasar makka ne ya rayu Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yana da littafi wanda ya kamata kowa ya samu akan aure badarul zaujaini wannan malami a cikin littafin shi shima ma ya tabbatar da wannan yayi kira musamman ga 'yan Najeriya ya ce tun da dai ga matsalar da muke samu daga Najeriya a wuto da kai jidda daga jidda a yi makka da kai to ka shiga matsala in har ka sake haka ta faru to sai ka yanka rago sai ce to tun da haka ne ga shawara tun da kai dan Najeriya baka da gata ba a damu da addinin ka ba ko ya kyau ko ya ɓaci oho kai kai wa kanka gata tun daga nan kawai ka sanya kayan haramarka in ka sanya kayan harama ka ɗauki harama a jirgin ruwa kamar yadda muka faɗi ɗazu a jirgin sama in aka sauke ka jidda sai ya zama karin maganar bahaushe in te ruwa rijiya in ba te ruwa ba ta zama shadda in an aje ka a jidda in sun yi madina da kai shi kenan sai ka kewaya kuma kaga dama ka sake daukan haramarka a nan madina in ka gama dama ka zaman ka wannan harama ta ka ta isar in kuma sun yi makka da kai dama kana cikin haramarka kaga kai ko ta ina ta fita kenan jama'a mun gane wannan waɗannan su ne nasihohi da 'yan faɗakarwa kaɗan waɗanda ainihin za mu gabatarwa da jama'a insha Allahu ta'ala sai dai mun san cewa ba za a rasa tambayoyi ba duk da cewa lokaci ya ƙure amma mu kamar shawarar da muke ga zai ci mana saboda waɗannan matsaloli suna da muhimmanci a in Allah ya so in an zo karatu na gaba me zai hana jama'a ba za a yi amfani da wannan dama a rubuto mana tambayoyi a rubuce ba tambayoyin nan sai zan a rubuto su a rubuce kuma in muka ainihin zo kawai sai dai mu duba kaza ai mun amsa kaza ba mu amsa ba shi shikenan sai zama kaga ba za a samu hargowa ba sai a an amsa tambayoyin da aka ga suna da ainihin muhimmanci waɗanda suke da alaka da wannan jama'a mun gane amma dai yana daga cikin tambihi mai girma shine mai aikin hajji ko yana cikin umar shi ko yana cikin hajji ba zai yanke kumba ba ba zai yi aski ba amma in farce ya dan gutsuro haka to za ka iya jan shi ka yage shi ka cire shi babu komai amma da gangan kaka ɗauki reza ko almakashi ka yanke farce kana yanke farce za ka yanka rago muna cewa rago ne saboda rago ko tinkiya ko ɗayan waɗannan abubuwa haka in kai aski da gangan haka zaka ainihin yanka zaka yanka a wannan halin fidiya kenan wannan ba hadaya ba hadaya kamar matsayin su ɗaya da layya ga mazaunin gida ga mai aikin hajji sai a ce ainihin wato abin nan hadaya jama'ar musulmi waɗannan su ne tambihin da zamu kuma lokaci ya ƙure matuƙa ƙwarai da gaske muna fatar insha Allah an zo karatu na gaba za a gabatar da tambayoyi din insha Allah ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika mai bayanai din shine Muhammad Awal Adam Abu Abdulrahman number 7 Red muciya sabon gari zaria ko kuma ka je number 41 markazin salafiya ainihin wato majarot tudun wada zaria insha Allah ta'ala wa subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika